amma ba yan uwa ɗaliban ilimin hadisi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na tambayi malami na kwanan wata amma mun ɗan yi gardama kaɗan na ce bari mu jefa abu tambaye ku ku mu ji nawa ga wata yau kaji irin ta ko karo kalla da biyu suka ce <laughs> watan sama mun aya daman na boko bai da rikici da biyar ne yau yau 25 ga watan Februari na shekara ta dubu biyu da sha ɗaya, amma namu na sama kullum sai mun rikici ishirin da nawa yau malam kusa sai ittifaki da biyu amma eh? kalanda ta haka ta ce amma ina jin ta saba ma sanarwar sarkin musulmi yau da ɗaya ga wata tunan da na faɗi farko kaje ya saba mana ka ko a sha ai kokari ne in daidai da sarkin musulmi ina ni ina saba sarkin musulmi so to kan wannan kuma nake ta tafiya sai ina canza sau kalanda 22 kenan muke ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1432 muna nan cibiyar sahabbai da ke nan fakwato, za mu tashi cikin ƙarshen kitabu sala babi na 90 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب سترة الإمام سترة من خلفه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاد نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد باب سترة الإمام سترة من خلفه wannan babi yana magana cewa sitiran liman ita ce sitiran mamu wai mana idan liman ya yi sitira mamu bai bukatar wata sitira saboda ka shi ma mu ana iya gittawa gaban sa wannan kusan nassin wani hadisi ne da Imam Tabarani ya kawo ta hanyar Anas ibn Malik sai hadisin da inganta ba yace sutratul imam sutratul liman khalfa to wannan Imam Bukhari yana nuni ga akwai maganar duk da yake wannan nassin bai inganta ba haka bai ce an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma kusa al'adarsa حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك ابن أنس الأصبحي عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على على حمار أتان ابن عباس يتي ناقبات إنا kan wani jaki a tanin macen بيت على حمار بيت على حمار أتان إلا أكن حمار وكل شيء بدأ كأول ذي كتير إن عند نمج ذاتيني لما تسيء أكوي بمبنشي صار كتير كأو على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهضت الاهتمام خلوك تمناك سبلدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى manzo Allah a lokacin yana sallah yana libancin mutane a mina a wannan ya tabbata a hajjin kwana. akwai ruwayan da ta zuciya fi hajjatul wada aw fat maganan fat makka ba ta inganta ba da ka da suka ce wannan yana haddade mana shekaru ibn abbas akwai sabani mai yawa game da shekaru ibn abbas ko da manzo Allah ya cika akwai wanda suka ce goma akwai da suka ce sha uku akwai da suka ce sha biyar to in muka ce lokacin da aka je hajjin ban kwana wata uku gabanin cikawar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dan manzo Allah ya cika irin wannan wata da muke ce Rabiul Awwal kaga ko da kai hajji saura wata nawa sai ce ya kusa balaga da mu ce goma da mu ce sha uku da mu ce sha biyar wanne ya fi kusa sha biyar da haka malamai suka ce shekarunsa sha biyar ko da manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya cika yace to manzo Allah lokacin yana sallah salli bin nasi bi minan ila ghairi jidar yana sallah babu bango yana sallah inda babu me zahiri kace babu fitra famarartu baina yadai ba'd as-saff sai na shiga ta cikin wani sahu gaban wani sahu fa nazaltu na sauka daga kan jaki ko daga kan jaka wa arsaltu al'atana tarta sai na saki jaka tana ciwo wa dakhaltu fi safi kuma sai na shiga cikin sahu wai ma'ana sai da ya ratsa sahu yana kan jakar sannan daga baya ya sauka ya sake ta ta wuce sannan shi kuma shiga cikin sahu falam yunkir zalika alayya ba wanda yake da dangi kai haka manzo Allah bai masa magana ba sa bai ma wasu masa magana wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo shi karkashin suturatul imami suturatu man khalfa sitiran liman sitira ce ga wanda yake bayan sa amma kuka ji ba ina sitiran take babu ta a hadisin ko akwai ta don cewa ya salli ila gairi gida yana sallah inda ba bango wannan hadisi na daga cikin hujjojo da suka ce ba laifi idan an yi sallah inda babu fita saboda da suka ce don gashi ya ce ya yi sallah babu wata sitira sai sa imamul bai haƙi da ya kawo wannan hadisi shi ya yi babun man sallah ila gairi sitira ila sitira ana iya sallah ba sai an yi sutura ba shi kuma da bukhari ya ce suturatul imam suturatul to ya kenan imam bukhari faqihi ne yana ganin wannan hadisi shi kaɗai da isa ya yake mana hukunci ba dan ya ce ila gairi jidar bai nuna komai babu a gabansa ba ka sai mu ɗauku sauran hadisai da suka nuna yana kafa wani abu a gabansa sai mu fassara wannan da shi za ka akwai sitirar amma an bi ta bayan ta gaban mamu ba ta gaban neman ba wannan shi da fiqhun bukari a wannan hadisi da haka sai ya kawo sauran hadisan guda biyu wa'inda ke nuna akwai wani abu gaban manzon Allah kawo mana guda حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمرنا بحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء حدثنا إسحاق الكوسج قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله ابن من حدثنا عبيد الله النافع عبيد الله ابن من ابن عبد الله ابن اه, آه. عبيد الله ابن عبد الله أحد الفقهاء السبعة كيف كنت شكيت هناك شباب؟ أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين المعروفين كلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة عبيد الله ابنه لازم أكو أحاديث الأزهوبي مجنسة عبيد الله ابن عبد الله هدلي أها <laughs> شين يعمل يعني؟ النافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد يسي من ذا الله يكسن في إيديه في فوق yake ta ranar idi amara mara bilharba ko bilhirba yakan yi umarni cewa a kawo masa ƙaramin mashi wato mashi ne amma ba dogo irin wanda aka saba da shi ba me zai yi da shi zai yi fada ne kun san idi ba a masallaci ake yi ba malam albani Allah ya ji kanshi ya yi littafi salatul idaini fil musalla hiya sunna kamar yana kokanin malaman saudiya da suka ce ba laifi a yi sallah masallacin makka da na madina a yi ne wurin a fita bayan gari a yi ne sunna saboda ka sallar idi ba cikin masallaci ake yi ba to kaga kenan babu sitira don aikin da wannan mati zai yi kenan yace Ubaina ubayna yadayhi sai a kafa ta gaban sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ilaiha sai ya salla bayanta wanda su wara'ahu shi kun mutane suna bayansa wa kana yaf'alu dhalika fi safar haka ya kasance yana yi idan yayi tafiya fa min samma ittakhadha hal umara daga nan ne sarakuna suka dauki mashi ya zamo alamar wadda suke yawo da ita mu kuma nan ƙasar sai ka ɗauki sanda sai ka ga liman ya rika sanda ranar idi ko maci ake rika maci ne asalin abin kuma wannan macin tarihi ne da shi duk da yake akwai ruwaya ji akwai wanda ke ganin wannan maci shine wanda najashi sarkin habasha ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta akwai kuma wanda ke gani a wannan maci wurin yakin Uhud da aka yi nan ne zubair ibn al-awam ya kashe wani arne ya dauko wannan mashin to mashin mai kyau ne sai manzo Allah ya karɓe shi hannun shi shine ke amfani da shi ayu zalika kana abinda ake so a ce manzo Allah sallallahu alaihi sallam ba haka nan kawai yake sallah a sake babu sitira ba haka Imam Bukhari sai biyo wannan hadisi da wancan na dazu dai ya tabbata maka ko a tafiyan hajjin ban kwana manzo Allah da ya sallah babu katanga amma akwai ne akwai mashi a gaban sa حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عون بن أبي جحيفة أبو جحيفة صحابيني عون أنسني كما سكاني أمين ستي قال سمعت أبي أبو جحيفة سوائي كنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء manzo Allah ya yi sallah da su a inda ake kira baqha a wani wata kunga ce a gefen garin Makka ya yi sallah da su wa baina yadayhi anaza a gabansa akwai mashi ko kuma sanda an ce anaza wato da hirba duk abu ɗaya ne amma anaza tana iya zama sanda irin wannan da muka sani waccan kuma mashi amma dai duka abin da suke nuna gare shi wancan mashin da ya nuna jashi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake kafawa yace ya mana sallan az-zuhr raka'a biyu az-zuhr raka'atayn wal asr raka'atayn yayi azhar raka'a biyu yayi asr raka'a biyu a wata ruwaya bil hajira da azhar don haka yayi jam'u taqdim wanda ke wasu malamai ba su yi aiki da shi ba sun ce sai dai a ayi jam'u ta'khir wai ka jawo azhar ka kai ta daidai la'asar kana ta yadda kana gama sallar azhar lokacin la'asar na shiga ita kuma sai ka yi ta amma da akwai takalluf a cikin addinin musulunci ba takalluf wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj in ka dauko babban malamin garin kuka ce iyakance maka ina ne za a ce yanzu saura raka'a hudu na asar ta shiga yana da wahala ba zai iya ba da ka ana iya jam'u tasbih ana iya jam'u ta'khir ana iya yi a tsakaninsu idan kana matafiyi karfe ɗaya da kwata ta yi a zahar ta kama ko ɗaya saura kwata duk lokacin da azhar ke kamawa kana da damar ka sauka kai zahar da la'asar a wannan lokaci haka ita ma magriba a farkon ta kana iya yi murru bai yadayhi al hilmar wal himar a gaban manzon Allah mace ta kan bi jaki ma ya kan bi ya wuce me yake so ya ce anan ina so ya ce kenan in aka riga aka kafa sitira to duk abin da ya wuce gaban sitirar ba matsala abin da ba a yarda ba shine tsakanin mai sallah da sa wani ya kutsa to wannan shedan ne nan gaba za mu ji an ce a yake shi da wannan hadisi sai imam al-bukhari ya tabbatar da abin da ya babu a sa shine cewa sitirar liman ta ishi mamu shi mamu ba ya bukatar sitira kuma ba a hana bi gabansa idan ka bi gaban liman ka kawo masa matsala amma a nan akwai matsala wasu na tashin wai sitirar liman ɗin ita ce sitirar ku ko liman ɗin shine sitira kun fahimci wannan liman shine sitirar ku kuma mu in haka ne ba a shiga gaban sahu na ɗaya don mai don su ka shiga tsakanin su da sitirar su ko ko da sitirar liman ita ce sitirar ku to in sitirar liman ita ce sitirar ku ba a shiga tsakanin liman da ita wannan shi ne mafi ƙarfi amma ne duka kaunukan guda biyu malamai sun faɗa babu babun قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل رضي الله عنه قال كان كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة ممر الشاة باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة كوكو بين المصلى والسترة منيني tsawon أبن ديك ما kamata أكان ميسلى tsakanin mai ko kuma tsakanin wurin da ake sallah da inda sikira take حدثنا عمرو بن زرارة ابن واقد الكلابي أبو محمد النيسابوري قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن أبيه أبو حازم سلمة بن دينار التمار المدني الأعرج عن سهل بن سعد السائلي رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة abinda ke tsakanin musalla rasulillah wurin tsayin manzon Allah inda yake sallah wa bainal jidari da inda katanga take mamarru shafi iya inda akuya take iya wucewa sai ta ba za mu ga in akuya ta zo sai rinka tafiya gaba yana mamatsewa har sai ta bi ta baya don kai ya ce masa ke ishi in ka ce ishi karshe ke nan ko sallah ta bace to nan kaga sai ce bayyana musalla rasulullah wurin da manzo Allah ke sallah wurin da manzo Allah ke sallah dabra yake da mimbarinsa da haka malamai suka ce wannan shine akallin abinda ke tsakanin manzon Allah da fitrarsa nan gaba kaɗan za mu cimma babi na tasa'in da bakwai hadisin uh, abdullahi ibn umar wanda ya yi maganan cewa zira'i uku ke tsakanin wurin sallan manzon Allah da abin nan da bai sifirarsa sai suka ce wannan shi ne mafi nisa in ka ce zira'i uku a yafi karfin ta sai akuya Tun da kusan ya kai nisan teburin nan ko teburin da yana wata zira'i uku fa'insa ya yi hudu in dai dogon mutum ne kan wannan uku ya isa amma ire-ire na kila na ya samu hudu ko uku da rabi to kaga ya fi karfin wuri shutawa akuya sai suka ce wannan shine askali wancan shine akalli wasu suka ce a'a in kai la'akari da mamarru shati to da inda ya sajada zuwa inda bango yake in ka ce zira'i uku inda yake tsaye akwai mamanci kuma bambanci ka kuma wannan shi ma in yana yiwa حدثنا المكي حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي أبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تزوزها حدثنا المكي ابن إبراهيم, ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاقوى فتصور دك ارن في ان ولا اسناد هرمن فمتين في إيه؟ بخاري نا ده ثلاثيات يعني كان هذا صحابي متين بيو كوي من اعلى ما يمكن ان يكون مكي بن ابراهيم سيزيد بن ابي عبيد في سلمه بن الاقوى ذاك ثلاثيات اشي ثلاثيات من البخاري بل سيدي اخوك لا اخوي وين بيشار ثلاثيات البخاري مثل التوفيق an tara ko shi kenan da zan ba ku aiki kuma kaga da ɗalibin ilimi zai wannan zai amfana ya fito da sulasiyat na bukhari ya ga waɗanne irin jigajigan malamai ne ta hannu su yake iya samun wato ulumul isnad zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zan mutu uku kasai ke tsakaninsa da manzo Allah mutum biyu ke tsakaninsa da sahabi سلمة بن الأقوى قال كان جدار المسجد عند المنبر yace katangar masallaci tana daidai wurin mimbari maka da da shatu ta juzuha akuya da ƙyar take wucewa ya nuna matsatse ne tsakanin mimbarin manzo Allah da katangar wato kware-kware aka matse shi da katangar ba kamar mimbarin ku na masallaci abu huraira ba ko wani yana jin komai ma yana yin cewa inda abota na shiga masallaci ila salis da ta wuce wurin <laughs> saboda yanzu an wanta a lokacin manzo Allah sallallahu karami ne kwarai sai daga baya sai da na abubakar ya dan yi kari sai da usman ya zo ya kara haka sarakuna sai ta kari har sarki abdullahi yanzu shi ma yana nan yana irin nasa kari duka Allah ya saka musu da alheri haka wannan babi sai ya kwatanta mana iya nisan abin da ke tsakanin sitira da mai sallah ba akon a yi nisa akwai hadisin sahal na abi hasma wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ɗayan ku yayi sallah zuwa ga wata sitira to yayi kusa da ita don me yace la yaqfa ash-shaytanu alaihi salata kar ya bari shaytan ya katse masa sallah zaka in baka da sitira shaytan na iya zuwa yayi wasa da zuciyarka yayi maka waswasi har ya bata maka sallah sai suka ce a'a gittawa zai rinka yi gaban ka wannan gittawar sai ta kata maka sallah don haka ko da babu kowa ko a cikin daji in za ka yi sallah sunna ne ka kafa sitira tsakaninka da hiri to kaga in ana cikin masallaci fa sai ka je gurin ginshiki ko ka je gurin bango ko ka yi sitira da wani wanda yake zaune gabanka nan gaba za mu ji ana iya sitira da mutane in suna labarin su musamman in karatu ne suke yi kuma ka san baya ɗaukar hankalinka kuma ba ka zaton su daga sai ka zo bayan su kai sallah ko kuma wani mutum ya yi zaman su a masallaci yana karatun ƙur'ani ya baka baya sai ka koma baya ka yi sitira da shi ka yi sallah ko kuma ka koma gefen gishi ka yi sallah باب الصلاة إلى الحربة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها باب الصلاة إلى الحربة هذا يا كاونا حديث يا كاونا بادي أمامي يتي سترة الإمام سترة من خلفه إيه، في سجود وعلم هذه السيدة ومية فسر حديث ابن عباس فأنا كما إيه بادي لزمن كنسة الصلاة إلى الحربة سلى باين ماشي أكفى ماشي أي سلى باين حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان عن أبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها يتي من ذلك أن كفن شيء أنا كفى متى ماشي سيصلى أبا ينسى تازو حديث ما لي مكرن تونا حديث ابن عمر لي هو أنا ما حديث ابن عمر أما يكاو مكشي مختصرا فلا يكاو مكشي دوني إسنادي دون إنكار الفائدة باب الصلاة إلى العنزة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها باب الصلاة إلى العنزة نازية باب الصلاة إلى الحربة ل يذكر باب الصلاة إلى العنزة وكلاهما شيء واحد سيدي بمبنتي ل ل استعمال بعد ك ت ع ا ن ز ة بس ان ماشي ينا زجيري أ م ا ح ما دوب وينا إ ما زجيري حدثنا آدم د م تؤمنين ه ك م ة لا dai ya sake kawo maka hadisin da wata ƙarin fa'ida wadda babu a tsada حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي كذوب وأن إسناد كفتا تاشدا نتازو حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أول ابن أبي جحيفة قال سمعت أبي sun daga nan kaga ɗazu makarantar abul walidi ya ɗauko mana hadisi a tsayalisi za ka yi kaɗa kuma suna da tsayalisi za ka samu wannan hadisi a ciki nan kuma sai ya ɗauko shi daga hadisin adal izu abi iyas a makarantarsa sai ya kawo wata fa'ida a cikin mataninsa خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة تعزو لك wannan ba kaga wannan ruwa ita ce ta tabbata mana cewa wani irin jam'i ne annabi yayi jam'u taqdim fa da utiya bi wudu'in sai aka zo masa da abin alwala aka zo masa da shantali fa ayi alwala fa salla bina zuhra wal asra yamana sallan azhar da al'asr wa bayna yadayhi anazatun a gabansa akwai mashi an kafa shi wal mar'atu wal himaru yamurruna min wara'iha da mace da jaki duk suna tafiya suna wuce wasu bayanta min wara'iha amma ai min amamiha yake nufi ko amma matan gabanta da in bayanta ne kaga tsakanin ta da manzo Allah kenan ko ba haka ake nufi ba to min wara'i duk yana dauka nan bayani ne nan ma bayani. amma akwai ta latifa ta bayani anan ta larabci ya ce wal mar'atu wal himaru sai yamurruna kaga kamar sai ce ne yamurrani don yasa yake muruna akwai ta nasita ma'anawiya a nan akwai ne gano mana ita cikin ku na'am to macin da jakin dubba ɗaya bane suna da yawa to ba guda bane yana yiwa sosai to aha malakunsa mata na kaucewa jakkai na kaucewa <laughs> wannan ma yana ɗauka a wadda kwanda ɗansu wannan na ba jaki ɗaya ba ba mace ɗaya ba da wasu abubuwa kuma duk yana iya ɗauka amma dai akwai wani na <laughs> suna daga kwalle to bismillah Eh, eh. <laughs> <laughs> abinda malamai suka ce kana da wani ƙarin bayani? ne? <laughs> Eh? a bari mu je can to duk dai ku hutar da kanku alaramma zakin ayyana yana yawa ko wani a kansa ko sun zama su nawa kenan kaga ce dal'i ya tashi nan take sun ce illa alhimara himara wa bahu kuma alhimara himara wa sharruhuma ar raki <laughs> ah, to wannan hadisi shine na ɗazu amma in kuka lura daga isnadi ba makaranta guda aka ɗaukar hadisin ba sannan a matani ma sun bambanta fa'ida nawa ke cikin wannan wadda babu ta a can eh? kuma ba ina son ku ta'ammulin hadisai yana da kyau shine gishirinka shine asalin karatun ma hmm? bilhajira hmm? ban ji ba فأتي بوضوء أي أذري فأنم فتوضأ إيه فصلى بنا الظهر والعصر متى أذري هيك؟ صلى بهم بالبطهاء لا أذكم هنا لولي كارين كراسيشيني البطهاء أكي ولما قلن بالبطهاء لا تسا بخاري يقوم قل لوني بابيكما saboda kullum so yake ko wata kalma cikin hadisi ka ci moriyarta ka gano abin da ke cikin ta wani lokaci malamai suka sa hadisi kwara guda a gaba sai su tafi da fawaid su tafi da fawaid har sai kai mamaki hadisi inna mal amalu bin niyyat akwai malamin da ya littafi akan sai ya fidda wajen fa'ida ɗari shida akan sa yace sai wannan hadisin ma kusan ba barin da zaka kai shi da yaki ba al-imam al-iraqi da ya zo sharhinsa a cikin tarfa tasiri sai da ya kawo babi babi inda yin namala malus bin yake ke wajen babi tasa'in duk wannan babi wannan hadisi jigo ne a ciki to za ka yi mamaki a ce wani ya yi ta'ammalin hadisin abu umair ya aba umair ma fa'alan lughayr ya fi da fa'ida ɗari a cikin kafin in ka zo shirin hadisi kai ka ɗau lokaci kai miji talatin kana shirin sai oh, malam mai karatu a ranar kaɗan ka tsakuro cikin bayanan malamai da ilimin su da karatu amma kuma duk da haka ba za ka gushe ba kana ta'ammulin nafsi na qur'ani ko na hadisi fa sai sai Allah ya maka wani buɗe wanda bai yana na gaba ba zaka ba a fasawa hmm. No. حدثنا محمد بن حاتم بن يزيع قال حدثنا شعبان يزيع بالعين نعم قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبئت أنا وغلام ومعنى أكازة أو أسا أو عنزة ومعنى إداوة فإذا فرج من حاجته ناولناه الإداوة حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع هو يزيع يعني قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة shazan din yana jin taɓa wuce mana ba kuma ba mu taɓa tarjuma ko mun taɓa yi to za ka kawo da sai ku ji abin da ilmu hadar sunan kake قال سليف انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام ومعنى عكازه او عصا او عنزه ومعنى اداوه هذا كريدة مكسلي yana daga cikin masu hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa gulamun da kuma wani yaro bai faɗi wane ne ba wa kuke zato cikin yaran gidan manzo Allah sallallahu alaihi da ke hidimar sa Abdullahi ibn Abbas yana yiwa ban da shi Al-Fadl ibn Abbas ba a sa cikin masu hidimar manzon Allah ba Usama bin Zaid a santin duk wannan yana yiwa amma dai shi bai faɗa ba sai ce kawai wa gulamun ومعنى أكازة أو عصا أو عنزة muna ɗauke da wata gora ko wata sanda ko wani maki wa ma'ana idawa sannan muna ɗauke da shantali ko kuma me za mu ce jallo jallo ko jandama duk waɗanda da mun san da a da ba su tafiya sai sun wannan saboda ne saboda kula da tsarkinsu da ibadarsu فإذا فرغ من حاجته إذا من زعل يقوم جماعة بيان بقاتسا ناولناه الإداوة سيمو ميك أمس ونيجن أما دميه تلك وأن حديث إمام البخاري يا كاوشي أو النبابي دومين مي domin a cikinsa an yi magana ɗauko sanda an yi magana ɗauko mai sunanta gora an yi magana ɗauko mashi duk da yake ba faɗi abin da ake yi ba أما ai sauran hadisan sun yi bayani باب السترة بمكة وغيرها حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الزهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنبة وتوضأ فجعل الناس يتمسخون بوضوئه باب السترة بمكة وغيرها wannan بابي زي ما cewa ko a garin مكة انا سترة ba mai wani gari wani zai ce me ya kawo wannan magana dan ka ka duba mana shazan me ya kawo wannan magana wani zai mamaki ce me ya kawo ta sitira a makka saboda akwai wanda suke maganar sitira a makka suka ce makka ita ce alƙibla ita kuma sitira alƙibla ce don haka idan kana makka babu bukatar kai yi ai cikin alƙibla kai kun fahimta kuma aka kawo hadisi imam abdurrazak ibn hammam as-sam'ani rahmatullahi alaihi cikin musannaf yayi babu ya samu suna babun la yaqta'u as-salata bi makkah shay'un a garin makka komi bai kaci sallah komi bi gaban ka bai bai kaci ma sallah kuma sai ya kawo hadisin ibn jurai wanda ya karɓo daga katir ibn katir ibn al-muttalib an abihi an jaddihi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a masallacin maka laisa bainahu wa bainahu sutura ya yi sallah makka babu wata sutura tsakaninsa da da mutane da haka sai ya ce a makka ana iya sallah babu sutura kuma babu ne to sai dai wannan hadisi kanin da ibn hajar ya ce duk da yake duk mazajin da suka rawaito shi kasi eh, ibn jurai an kasir ibn kasir ibn muttalib عن أبيه عن جده دول رجال موثقون ثقات يتي ولكنه معلول هنا لو نحيي ليس ابن جريج كان إذا سنن أبي داود يا فإتي وكثير من كثير يا آه فأنا من حديث من عن أبيه عن جده سينا جيبرن بابنسا سينا تنبيكي سيتني سيتي ليس من أبي سميته ولكن عن بعض أهلي عن جدي عن بعض أهلي من مجهولة كذا حديث يا رجاسة إلا الكلمة فإن ده حديث يا إنجانسة ده يزم غدى من كارفي ده يزم نفسه في محل النزاع كما ستي واء مكة على إيه صلى باب السترة في إمام البخاري سي فقط ستي باب السترة لمكة وغيرها دا مكة لإن باب مكة بكل معنى السترة ولي جاي كيا مكة وانا يسي أي آه أتكين مكة باب لي ولكم يسي أهارة من مكة wani ma ya gama da haramin madina ya ce duk balin sai ta kutsa gaban mutane ana wucewa suna sallah حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضا فجعل الناس يتمسحون بوضوئه وانا رايت خو سيتا آية زودا قارن فائدو دي غدا يو فصلى بالبطحاء يا يصلى إيه آه، تون غد اكي كرا بطحاء شين غد مكه كاغ وانا شيني ابين دي ما بخاري يكاو شي وانا باب سو ده آية وانا قارن نبي البطحاء نبيو يسي وتوضع فجعل الناس يتمسحون بوضوئه manzo Allah sai yayi alwala mutane suka rinka zuwa suna shafa ruwan da yayi alwala da su suna ne kenan suna neman albarka don haka ta tabbata ana neman albarkan manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam a duk inda hannunsa mai albarka ya taba ko wani bangare na jikinsa kamar yadda abai suna neman albarka da gashin kansa suna neman albarka har da fitsarinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin na gasa ba ta duk abin da yake jikin su ne albarka ne. to in ka ce wani ma sai mu ce ka kiyasa su da manzon Allah ba ka in kana ganin mu ne mu san girman manzon Allah bai wuta ka ba ka kiyama ka girman shi kai da ke ganin wani daidai yake mu a ganin mu manzon Allah daban yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wannan ba ganin mu ne mu kaɗai ba sahabbai ma da suke gani domin ko sun yi wa manzon Allah ba ba taɓa jin sun yi ma kowa ba alhalin ko musu akwai masu albarka cikin su in ko kace babu masu albarka cikin su sai ka faɗi eh in sai bayan sun wuce da shekara dubu da ɗaruruwa sannan ake masu albarka eh to wannan ko sai kai bayani wannan hadisi imam al-bukhari ya hujja da shi da mai ya tabbatar da makka ba ta da bambanci kuma shi ne ra'ayi mafi karfi akwai waɗanda suka ce a'a masu tawafi babu laifi idan sun gitta gaban mai sallah saboda lalura sai mu cika amma akwai laifi ga a zo a yi sallah a tare musu wuri suko inda suke tawafi ba ka in ka je maka karka tuta sai ka je ta wurin masu tawafi wajen bayan makamu sannan ka ce don za ka yi sallah ka tilasta su a gaban ka wasu daga cikin hanabila kuma suka ce a su dai makka gaba ɗaya a bar ta saboda sauwa kima jama'a بعدون وانا حديثي من بعدي وما جعل عليكم في تجيني من عرشتي كل أولي من نفسي مكوثو كوي عقوشي وانا هم كنتي وانا يشيني عكس الاستحسان الإمام الشيخ إيبي يدري ياتي من استحسن فقد شرع هو كو استحسان السياسي في يزول سامودو كي يزول الشريعة نعم باب الصلاة إلى الأسطوانة وقال عمر المصلون أحق بالسواري من, المتحد من المتحدثين إليها ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها إيه. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم إيه؟ حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي, أبي أبي قال كنت آتي ما سلمة, مع سلمة بن الأقوى فيصلي عند الأفوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها باب الصلاة إلى الأسطوانة babi mai nuna kuma ana iya sallah bayan ginshiki kaga buhari hikima gare shi ya kawo su daki daki don dai duk hadisan da ke akwai ka same su kuma kowane da wani fikihu a sa. in dai za a iya kafa sanda ko mashi a yi sallah tun yi yana yi bayan ginshiki babu abin da zai hana وقال عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالثواري من المتحدثين إليها ما صلى في بكات رجيشكي سيدا ما صلى باري سبو دا ذاك ترد قرن كون جيشكي ما صلى شي وصل إيه قرن صنع لا باري سيدا ما صلى سن في كان تنتع برمس والنور دنسي إيه؟ لي دنسي سترا سترا لي ورأى عمر رجلا رضي الله عنهما أن رجلا إن سنش قرة قرة ابن إياس المزني شو مفاهيم سيدنا عمر يا جنشي يصلي بين أسطوانتين yana sallar tsakanin ginshiƙai biyu kenan baya da sutura tsakanin ginshiƙi da ginshiƙi yake sallah fa'adnahu ila sariyati sai ya jawo shi ya kusantar da shi gurin wato wani ginshiƙi فقال صل الى تشي صلى ظاهر من يشي كابو تشي سيدنا عمر كو كان صلى بفاس امر بالمعروف في كل شيء هيك بايك كان صلى ما بك يعني حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت اتي مع سلمه بن الاقوى فيصلي عند الاسطوانه التي عند المصحف zai bin abi bai da na kasance nikan zo wato tare da salama nuna akwa muka lura almasir ibrahim yazid bin abi bai salama nuna akwa irin isnadin azu sulasi ne kuma yadda yake nan haka imam ahmad bin hamar ya rawaito shi a cikin musnad imam ahmad kuma malamin waye malamin bukhari ne don haka ya yi tsalle bukhari ya yi tsalle ya je makarantar su imam ahmad ya ɗauko yadda ahmad ya ɗauko fasawahu wannan shi malamai ke kira musawa a ilimin hadisi kana da malami sai ya faɗa maka hadisi malamin da ya karantar da shi hadisin bai mutu ba sai ka sheka ka je makarantar ka ɗauko hadisin da kai da shi a yau kun zama ka faɗa da ka faɗa kun yi ce. da haka imam bukhari anan ya yi tsalle ya ɗauko hadisi makarantar malamin malaminsa kuntu ati ba a salama sabin akwa ya ce na kasance mukan zo tare da salama sabin akwa fa yi salli inda al'ukuwana sai ya salla gurin ginshiƙi allati inda al wanda yake wurin aje alqur'ani wanda ya nuna kenan a wancan lokaci akwai wurin aje alqur'ani a masallaci sai da lokacin ba musahif ne da yawa ba ba ka kila kwafi guda ɗaya ne amma dai an masa tanadi an masa wuri a wurin wani ginshiki ana kiran wannan ustuwana ustuwanatul muhajirin an ce da'iman nan muhajirai ke fira nan suke mutum wurin wannan ginshikin inda alkur'ani yake an samu wani dan akwati na katako an yi an ajiye an ɗora alkur'anin duk mai bukata sai ɗauko ya karanta ya sake ajiyewa a ce abinda muke a masallacin mu yanzu yana da asali amma yanzu da ke an ci gaba injin ke bugawa ko kafi ɗari kake son sai ka je nan tsohuwar kasuwa sai ka saya sai ka zuba masallaci dole ne karanta kai kuma sai ka samu lada ya ce to nan yake zuwa wurin wannan gishin da ake ajiye alkur'ani sai ya sallah hukunta ya ba musulmi wannan fa'ida ce a nan kenan mun gano ya salam bin akwa abu musulmi. A muslim ta تتحرى salata inda هذه الأسطوانة na ga kana dadan zuwa bayan wannan shi kai sallah ai da shi kainan ba shi kadai bane dan me kike sallah nan قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها يتنا كما زال يزو من دي يكي زوا يسلى لكن nake zuwa yi sallah حدثنا قبيصة حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدلون السواري عند المغرب وزار شعبة عن عمر عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قبيصة ابن ضريب قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن عامر الكوفي الأنصاري amr ibn amir kusan guda uku ne akwai wannan al-kufi al-ansari akwai kuma amr ibn amir al-basri as-sulami sannan akwai amr ibn amir wanda yana da ɗa mai suna asad asad ibn amr ibn amir to wannan dai al-kufi ne al-ansari عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون الصواري عند المغرب يتي ناقا من ينصهب النبي صلى الله عليه وسلم سنا قاقاور زوا ورين جنشكي أو سلم مغربا كوسا وتا مناسبة كوسا مالا سعيد علي والله قريت نفارج الحديث النبي kuma ga shi Allah ya kawo yana shigowa ina karanta wannan hadisi a yau da wannan hadisi da hadisin ajibu da'i wala taruddul hadiyya wala tudribul muslimin gare shi na fara jinsu tare da wani hadisi wanda har yanzu ban gano shi ba amma tun da ya zo sai ya faɗa mana shi la tusalli illa ila sitra ya faɗa mana su a garin makka a shekarar tara. Eh? <laughs> muna tare da malam tukur bauchi <laughs> malam barga da zuwa ya ce na ga manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaggawar isa wurin ginshiƙi ko kuma ginshiƙai a lokacin sallan magariba wa za da shu'batu an amrin an anasin حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيسو سيئا من خار سيئا النبي صلى الله عليه وسلم ياتيكم سنن صديلي تسهو أي صلى أقول رواية دستي يسلون الركعتين قبل المغرب لأن أنا من قبضا مسلم في كتاب الأذان سنعين ركعا ننبيو دأتي قبان صلى المغرب وانا أنا لكينا ضد صحابة من زون الله صلى الله عليه وسلم لا بقى لا بقى عليه mataki mataki ne wasu na koyi da wasu akwai malamai akwai almajirai akwai magabata akwai masu jinufi tun da kaga anas duk lizinta ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda akwai kibaru ashabin nabi wanda yana kai ta aikin su yana ganin hujja ne to ya kamata a kenan kibaru ashabin nabi su zo sura da daraja a koina su waye kibaru ashabin nabi wanda suka girmi anas din irin manya-manyan muhajirai ارث عثمان بن عفان ارث عمر بن الخطاب ارث ابو بكر الصديق ارث علي بن ابي طالب ده مكة من تنسوا. ده كبار الانصار كبا هكبا ارث ابي بن كعب ده ما يمسوش منذ الله ابو ايوب الانصاري منيا ده اريه رنسو تو ان اذا سوك يا ايتي اكا غسنا ناشي اكا شي حجاني الدين. سنه ونه انونا يين صلاه ده سفرا كودا في ta ginshiki sannan kuma ya nuna akwai nafilar da ake gabanin sallar ba wacce malikawa ba su santa ba iyaka an bar magana mafto mutlaq ba a sallah gabanin magariba amma gaskiyar magana ta ce ba a sallah gabanin lokacin magariba ba gabanin ita sallar magariba din ba amma yin sallar a biyu gabanin sallar magariba sunna ce tabbatacciya wadda tana cikin ingantattun littattafan hadisi to da yake to muna so mu ba malam lokaci amma babin bai da tsawo ko ku tambayoyi to shi kenan sai mu sai mu dakata a nan inda mu makaranta bisa ga sawaba Allah ya amfanar da mu da shi ya ba mu lada idan mai kuskure ko tun cikin harshe Allah ka ba mu ikon gyarawa kai mana afuwa kai mana wanga da ta samu gama lafiya ko cika da imani kamar da kuke gani mun yi babban bako a yau shazan gashi an ɗauko sunansa al'aswad ibn amir al'aswad ibn amir ashami abu abdurrahman ويلقب شاذان توفي سنة ثمان ومئتين A shekarar da ke gani mun yi sabon bako duk da yake 208 ne a cikin samaniya malam ya zo don wata lalura ta daurin aure a garin sokoto kuma allah ya sai albarkaci wannan taro namu a yau kuma bil munasaba malam sa'id insha Allah ne bakon hawariyawa na wata mai zuwa ya daɗe da karɓi wannan gayyata amma saboda kun san an riga an yi jadawali mai tsawo insha Allah malam za mu tantance ranar da zai zo kuma za mu sanar da ku a wata na gaba malam kabiru gombe yana tare da mu a yau zai kuma yi wa'azi a rungumi a makarantar su dr rufai usman ismail sannan zai yi wa'azi na mata aure a masallacin abu huraira gobe da karfe goma da rabi insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, abin da ya kawo malam kabiru wanda zai sahari wa'azi masallaci abu hurara gobe shine walimar dan uwa a malam bello abubakar birnin kabe kwanciyaman na kwamitin hawariyawa da dan uwa malam hassan mu'azu ko kwari wanda dukkanin su sun yi aure malam alhassan an daura auren kwanakin baya amma yau ne dai ranar algancin nasa shi ma malam abubakar yau aka eh, bello abubakar yau aka daura aure bayan sallar juma'a to za a yi walimar su a nan wannan cibiya ranar lahadi da safi karfe goma kuma ba mu ɗauke ma kowa ba da gayyata buɗaɗɗiya ce a karbakan lahu wannan majalisi na yau bismillah majalisi ne na ɗalibai ilimi kamar da kake gani wanda galibinsu masu koyarwa ne su ma da limamai da jagororin ahalus suna na wannan gari saboda haka muna fatan cikin minti biyar zuwa goma ka samu nasihar da kai mana wadda za ta amfani mu insha Allah tabaraka ta'ala wajen gudanar da al'amuran mu na karatu akan kallon alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهدى وسنة بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka na yi farin cikin haɗuwata da ku da kuma ganin waɗannan huskoki masu albarka a kuma wannan lokaci na bayan la'asar a kuma cikin wannan darasi mai albarka tare da malami mai albarka ta ina roƙon allah maɗauki sarki ya sanya ma wannan majalisi albarka allah kuma ya amfani da ku da abin da kuke ji abin da zan faɗi a gurguje na farko dai neman ilimi ibada ne da haka wajibi ne mai neman ilimi ikhlasi cikin neman iliminsa sai neman ilimi don Allah domin ya rabbanta ya kuma dace domin neman ilimi da wata manufa wadda ba Allah ba tana sa mutum ya zama ɗaya daga cikin mutane uku da za a hura wata nama da su Allah ya tsare mai kare mu abu na biyu yan uwa zan faɗa wannan wuri shine mai neman ilimi ya nemi ilimi da manufa idan mutum na neman ilimi bai da manufa to zai daɗe yana nema bai kai ko ina ba kamar yanzu kuna kasu sayar bukari to ka shiga wannan karatu da manufar ka zama malamin hadisi wannan manufar ita za ta karfafa ka wajen zurfafawa a wajen neman wannan ilimi da sanin makamashi da kuma sanin hakikan ishi abu na uku yan uwa karatu yana buƙatar muzakara yana buƙatar naki yana buƙatar aboki wanda za ku yawaita bita karatun da shi so abubuwa don a gurguzu a takaice su ne abubuwan da nake son tunatar da ku ina roƙo Allah maɗauki sarki ya sanya mu wannan cibiya albarka ya ƙara ma wannan malami albarka da haske ya kuma ƙara yawancin rayuwarsa kuma Allah maɗauki sarki ya sanya mu wannan gari albarka wannan sai tuna mani da zama da shehu usman dan hoje ce da mutane a wannan gari da abdullahi da muhammadu bello to wannan abun farin ciki ne kwari da gaske dabda masallacin ne su guda biyu ga taron al'umma suna karanta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wancan lokaci ina roƙo Allah ya karfafa ku Allah ya ilmanta da ku ilimi mai albarka ilimi mai amfani wanda zai jagorance ku zuwa aljanna sannan shi da ɗan kadan abin da zai iya faɗi a takaice da fata Allah madaukakin sarki amfani da ku da abin da kuka ji assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ina fata kuka tafi ko ina don daga tambayoyi nan da man <laughs> ina fatan za ka rage mini aiki gaskiya yan uwa ban so in faɗi komai dangane da malam sa'id ba wata watakila wani lokaci za mu za mu samu wannan cikakkiyar dama amma ɗan uwa ne da mun daɗe tare mun yi gwagwarmayar karatu da karantarwa tare magabaci ne gare ni ga wannan tafiya ta da'awa wanda Allah ya sani na amfana da shi kwarai da gaske akwai su asirai da sai dai ila in baya nan sai in faɗa muku insha Allah tabaraka wa ta'ala mun zauna tare da shi a Sudan kuma mun zauna tare a Madina mun zauna a Makka yanzu nan yana zamfara muna nan Sokoto yana sai yana jihadi mai yawa shine shugaban masjid sahaba da cibiyar sahabbai da ke can garin Gusau da a ce kusa ne watakila da ko sati sati muna iya roƙon ya sa mana wani karatu a nan amma kar ku yi mamaki ila idan ya zo ya gabatar mana da karatukansa ko da darasi na wata idan yana yiwa sai mu yi arrangement na musamman a samar da shi ko a wannan cibiyar ko a ɗaya daga cikin cibiyoyi na gari da kuke da su da kun ga da a ce ila sakkwato yake yanzu tafiya malam jabir ai da shi kenan gurbin bai fito a fili yadda yake a yanzu ba to Allah ya samu dace tambayi sai ka zaɓi kamar guda ko uku haka sai malam ya ba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to malam da yake majiya karatu mai yau ya tafi ne akan magana sitira ga wanda ke sallah mai tambaya na farko na cewa assalamu alaikum mala ina ne wurin da ya kamata mai sallah ya ajiye sitira bangaren dama ko hagu ko kuma gaban sa dare abin da tabbata a sunna gaban shi kai tsaye hadisin da ya zo da cewa kada mutum ya sanya sitira yana fuskanta ta fuskanta hadisin baya da inganci da haka ana fuskantar fitira ne gaba da gaba wannan shine abin da ya tabbata ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa idan yana sallah a daji ba ice ko na da zai sitira ko ya samu yi zane a ƙasa madadin sitira wannan ya inganta hadisin zane shi ma ba ife ne yana da rauni sai dai ka samu wani ice ko ta sanda ko na mai ɗan tsayi haka ka sa shi ka? shi kuma babu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a cikin karatun mallam ya magana jam'u takadim sai ce mallam da Allah ya ne jam'u takadim jam'u takadim shine ayi sallar azhar da asr lokacin azhar akwai mai bi mashi shine jam'u ta'khir ari azhar da asr lokacin la'asar mala ina jin kai ka jawo ta shekaran jiya saboda kana jin kai kamata ka amsa ta ko ce da Allah malam menene matsayin 'yan shi'a a shari'a wato a karwakan lawo satin da ya wuce ne wani ya rubuta tambaya wai menene gaskiyar abin da ake yadawa cikin gari cewa katin yan shi'a ba kafirai ba ne da inda baka kawo su a matsayin jita-jita na tambaya ɗin kai ne sai in faɗa maka matsayina amma jita-jita ba ni hana mutane su faɗa ba ni ne musu bakuna ba ba haka ban ja musu ban sa musu linzami in ana su faɗi sai amma na baka izini sati ne zuwa ka sake rubutuwa a matsayin tambaya sai in baka ansa to duk da yake ga malamai na dai ko ina gejin dama da hagu alhamdulillah amma wannan matsala ce bayyananniya wadda ba ta da shan kai addinin musulunci shine wanda manzo Allah Muhammadu bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma sahabbai suka tafi a kansa wannan addini kuma shi ake kira sunna ya samu gabata da yawa in sun rubuta aqidar musulunci sai su bata suna a sunna malamai da yawa sun yi wannan kun sani akwai Imam Ahmad bin Hanbal yana da kitabus sunna dan sa Abdullah yana da littafi sunansa as-sunna al-Imam Lalaka'i da ya tashi sharhu as-sunna in ka sai kai tsamanin sunnoni ke babu aqida ke zallanta akwai mutane da yawa da suka yi wannan don haka duk abin da ya kauce ma sunna ne sunansa bid'a ne to amma bid'a mataki mataki ce wani lokaci a bid'a guda ma sai ka tarar da akwai matakai daban-daban to shi ana cikin irin waɗannan bid'o'i matakin farko na shi'a wadda aka fara yi bid'a ce mufassiqa gairu mukaffira bid'a ce da duk wanda ke ta fasiki ne saboda ta fara da yan tuhumce tuhumce da gabatar da wanda bai kamata a gabatar akan wani ba misali duk sahabbai sun yi ijma'i cewa Usman yana gaba da Ali sun suka suka ce Ali yana gaba da Usman wannan bid'a ce amma wannan kafirci ne ba kafirci bane to haka ta yi ta tafiya har aka fara shigowa da isma aka ce alima a ne ka har aka fara mayar da shi Allah kafirci ya shiga ko bai shiga ba daga nan shi a tara bu gida gida har akalla wannan saba'in da uku da annabi sallallahu alaihi faɗa duk a cikin an samu saba'in da uku idan ka samu at-tuhfatul ashariyya at-tuhfatul ithnai ashariyya muna da shi a nan farfesa sirajur rahman al-laknawi al-nadwi ban sani ba ko yana raye Allah ya saka masa alheri in yana raye in ma ya cika Allah ya ji shi ya bani kyautar shi yana nan za ku gani a a bangon shi ya rubuta ya ce ina ba dan ɗana don mutuntawa da maganganu masu daɗi na ba ku lissafi yana nan a ku karanta shi ku gani so suna da aƙidu mabambantan juna kuma galibin su su kansu suna kasance juna su a wurin ahlus sunna ba ka farat bid'a ko wata iri ta ce ce sai kayi wanda rabe-rabe wanda ya kai matsayi kaza a ciki to kafiri ne misali duk wanda yake kafirta sahabi ko kwara guda ne kowanne ne daga cikin sabbai to shi wannan ɗan a kafiri ne to wanda bai kai nan ba kuma sai a duba to ina ya tsaya sai a yi masa hukunci daidai inda ya tsaya shi a da ta yaɗo a duniya yau ita ce rafiba al-isnai ashariya wadda shi a ɗin ginu akan kafirta duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ƙwarori kaɗan wa'anda ba su cika sahun karamin masallaci to kaga irin wannan shi a iri ce kafirci ce to sai magana shiga a cikinta da yawa a ƙida kafirci ce amma wani ya san fara shiga ya san fara kai jiki bai iri tsunduma ba wasu abubuwan in ka faɗa ma sai jikinsa ya kaɗa yana ganin kamar ƙarya ne sai da kan ka gaba ka da abin da bai sani ba bai sani shi amma shi a akwai a duniyar yau wadda ta yaɗu har Najeriya ta kawo zunnin shehu waɗannan ƴan shi'ar da aka kora aƙida su kafirci ce kuma duk wanda ya rungume ta kafiri ne amma ana uzuri ga jahilin da bai gama sani ba kuma ana gargaɗinsa ana jawo hankalinsa kuma ana bayyana masa hujjoji kuma don haka ne muka yi musu tambayoyin da ba su da amsa saboda in sun kasa amsa su yi ne su yi kwana su dawo amma duk wanda ya tsunduma cikin wadda aƙidun nasi'a to babu shakka shi wannan kafiri ne wannan tafsili ba ni na fara yin ba malaman tauhidi sun yi shi malaman usul sun yi shi malaman jarhu wa ta'dil sun yi shi na taɓa ɗauko muku tarjaman abanin mutaglis a cikin nizamul iktidal na kawo muku anan da ke da mukan ka ina jin kila ma dai wanda ya tambaye da sabon zuwa makaranta ne in ba ka ba wajen tarazin na murji'a da shi'a mukan kawo irin wannan wanda imamu zahabi yake cewa shi'iyyun jald غير أنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته سميته ولك أن تسأل كيف يسوغ لمبتدئ أن يكون عدلا مع أن البدعه خلاف العدالة لما ما أو تسيتي آه، التشيع في زمان السلف في أنت أزام لما قبتا بيوتي كوي قبتا عليك أصول الله يتي باب فاس أنت دخلون بني كافر تاش يتولي في أنت ذاكينا yace amma daga baya shi an ci ya zama ar kamil yace fa haula'i la yuqbalu minhum wala karama wa'inna ba a saurayen su ma sam sam da ka irin wani in a konannu la'anannu su. ba a ma saurayen su kafirai ne akwai bambanci tsakanin aƙidar da matakanta amma dai irin wannan da ta yaɗu yanzu to duk wanda ya rungume ta bisa ga sani ba wai ya shiga yana jahili ana saura saura jihadi jihadi da yawa waɗanda ga wannan shi'ara da wannan ah, kalamai masu daɗi masu zuma wanda dafi na nan karkashin su da su ya shigo ba ka saurin kafir ta musu sai haka nan tare kuma malamai sukan ce abu yana iya zama kafirci amma wanda ya yi ce yana da wani hanzari da yana su kafirta ko na rashin sani ko na kuskure ko na tuntuɗin harshe ko na mantuwa ko na ƙauyanci duk waɗannan abubuwa sun zo a nassi na shari'a ga kafirci karara mutu ya shi amma shara ta shekara a kafirta shi saboda ni watakila tawili ya yi tawili kuma yana da hukunci hukuncin su a shari'a shi yasa lokacin da usama ya kashe wanda ya ce la ilaha illallah mun zana bai masa haddi ba ko ya yi masa ko diya bai kan azari shi ba tare da abin da ya banna ne saboda ne amma shi tawili ne gani ya yaushe baka tashi kalmar shahada ba sai da kaga takobi yana walƙiya bisa bisa wayanka sai wannan ba kalmar shahada gaskiya ba ce alimai ce to mista baka tsaga zuciyarka ka gani ba ka tsaga zuciyarka ka gani kuma bai masa hukunci ba saboda me saboda hukuncin tawili daban ne shi ma babban mujahidi takobi ala khalid ibn walid ya yi makamanci wannan har sai da kai ma manzo Allah ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a khalid قال لا والله با روالا دا عبد الخالدي با لدي هم مؤس نافر رنت دا عبد الخالدي اما دا رنو قد ايدو انا بي كومي بخالد كومي يتمسا كاودية وانا دا كتاكي كومي با يكوما با واني ما تاكي دا او كتاكي سوى دمي سوى دينا دا اوزو رين تاويني اما كوما اكوي بكات الورا دي شدون بو ذكري ساكي او كوا في اين وانا كسكري عموما يا كو ام اوا ابن دا مسلمو دعاتن لا قباسان wani jagora daga cikin jagororin da awa a kasan masar hasan hudu yana duniya wani shi ya yi littafi ya samu suna nahnu du'a la quba mun kira muke ba alƙalai bane ba yake hukunci muke ba da ka bai dani mace wani kafiri ne wani fasiki ne ba rabon kablatan ne muhimmancin aikin mu ba abin da muhimmanci aikin mu mutane gaskiya su koma gare ta haka wannan cibiya an gina ta bisa ga sunna wadda ita ce akasin bid'a ita kuma shi'a ta gino akan me bid'a wadda ita ce akasin sunna wannan cibiya yanzu haka ita ce gida kwatar mu'assasatu ahlul baiti wa sahaba wadda an kafa ta ne musamman domin a gwada wa mutane gaskiyar da ke wato gaskiyar zaman lafiyar da ya gudana tsakanin iyalan annabi da sahabbansa waɗanda su ne in ke ƙoƙarin su nuna mana ne su nuna mana akwai bambanci da saɓani da rikici da tashin hankali a tsakaninsu ko mun san ƙarya suke yi haka wannan cibiya ba cibiya ce wadda ta kafu domin kariyar wata aƙida ba ba ce aƙidar nan ta sunna wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa wadda tabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da al'immatul arba'a da mujahidai na duniya su Salahuddin al-Ayyubi har su Umar al-Mukhtar har aka zo ga su Usman ibn Fodi da iri irinsu na duniya suka kafa su Muhammad ibn Abdul Wahhab na kasar Makka duk ire-iren su wannan aqida da muke akai ita ce aqidar su aqidar sunna ba wani abu bane illa abin da Annabi sallallahu alaihi shi yasa muka dauko littafin Sahih Bukhari muka sanya a wannan majalisi mu yana fatan duk Allah daga yau duk wata magana ta jita jita an ji ana faɗi wanda ku aje ta jefe guda mai son ya san aqidar mu mai son ya san manhajar mu mai son ya san karatun mu ya zo karatu mu koda so ɗaya ne ya gani wani na tabbatar da yawa waɗanda suke zuwa da wannan manufar su ji abin da suka ji ana faɗi cikin gari haka ne in muna faɗa za ka ji babu da wani karatu na sirri ko guda duk da rajista babu daga karatu mu kowa na iya zuwa kowa na iya zuwa to a in abin da ake faɗi cikin gari sun ce kaza sun ce kaza in gaskiya ne zo ka ji da kunninka, ka in ma ta ai an daɗe ne to ka zo ka ce duk kasu son muna kuma ba mu koyewa nan gaba ma abin da muke fata Allah gwada mana lokacin da za mu gidan rediyon FM duk karatukan mu da shekaru ba iyaka zuwa lokacin da Allah nufa za mu yi saka su kowa ya jiya. to wani abin da muke karanta muna kalubalanta duk wani dan bida ya ɗauki littafin dariƙa su misali ya buɗe majalisi ne ba su iya wannan amma mu ko ina muna yi ko ina muna yi to Allah ya samu dace akwai abin da komo to sanarwa kawai ta rage sai ku yi hakuri mun ga muku alu suna ba su tashin fari don haka masu tashi masu su ɗanyi uzuri su ɗanyi hakuri ok so eh. kana sanar da yan uwa jama'a musulmi cewa malam kabiru gombe zai wa'azi yau da dare bayan sallar isha'i a shiyar rungumi tare da malam yakubu musa tare malam yakubu musa ka tsina da sauran malamai to ana godiya ga yan uwa musulmi wanda suka kawo tabarmin da suka yi alkawali shekaran jiya Allah ya saka musu da alheri ya ba su tabarmi a gidan aljanna muna kira ga yan uwa musulmi wasu hali su karo tabarmi ga mutane shan waje tsugunne wasu tsaye yan Allah ya kama na neman karin wasu tabarmi ga wanda Allah ya hore ma وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك